Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumarau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Canjin jam'iyyar da aka fi sani da sauya sheka ba sabon abu bane a siyasar Najeriya. ana zargin 'yan siyasa da shiga ko fita jam'iyya a lokacin da suke so, musamman idan sun riga sun ɗare kan kujerar da suke hankoro. Wane tasiri dokar wajabtawa duk wanda ya sauya jam'iyya sauka daga kujerar da ya ɗare da sunan jam'iyya za ta yi ga siyasar Najeriya? An ce idan baka san gari ba to ka saurari daka. Na tuntuɓi waɗansu 'yan siyasa kan me yasa suke sauya sheƙa. assalamu alaikum sunana adnan muktar a nawa ganin abin da yasa 'yan siyasa suke wancan da shiga daga wannan jami'ar? zuwa wannan jami'ar baya wuce bukata ta karan kansu instead of a mm, maimakon ga 'yan siyasa suna canza shiga a sakamakon jam'iyyar su ta gaza a wajen cimma kudurorinta abinda muke kira a turance manifesto ko aims and objectives na jam'iyya to sai ka ga cewa ba akan wannan bane a'a akan bukata ce ta siyasa ko ina cikin jam'iyyar nan bukata ta in samu takara ba za ta yiwu ba ko kuma inda muke mu'amalar siyasa da su a bukatar mu ba iri ɗaya ba ce so wannan dishi yake kawo sai ga an canza sai a wannan jam'iyya sai a koma wata jam'iyya amma a ka'idance ga yadda ya kamata sai dai abu jam'iyya kan ko jam'iyya ta gaza akan manufofi na ci gaban al'umma na taimakon al'umma da sauransu to yanzu gaskiya abun ba magana ake ta taimakon al'umma ba ko matsalolin da al'umma suke fama da su magana ake yi ta menene zan samu zan samu kujerar gwamna ko zan samu shugaban kasa ko zan samu sanata a nan jam'iyyar to sai in je in yi kuma an je an yi ma ba wani mace ta a dafa ma al'umma ko a bauta ma al'umma yayin da ya kamata magana ce ta me za a samu a saka a cikin aljihu da kuma da za a yi wa mutane um, almandahana da su dai da sauransu to wannan ni a gani na shine yasa suke canja sheka ce ba bukatar al'umma ba ce bukata ce ta kashin kansu domin bukatar su yasa suka biya sunana ambasada abubakar yusuf da murtala shugaban kungiyar jakadun matasan jihar kano kuma shugaban gamayyar mata da matasa 'yan takarkaru sannan kuma ɗan takarar majalisar tarayya karamar hukumar nasarawa idan ka duba ita magana ta jam'iyya asalin jam'iyya ba a gina ta ne kawai dalilin shiga da fice ita jam'iyya tana kasancewa tana da wani tsare-tsare tana da wasu rubuce-rubuce da ƙa'idojinta da kuma manufa da take da so ta cimma a cikin al'umma kamar in muka je kasashen turai zaka ga kowace jam'iyya tana da tsarinta wata socialist ce wata democrat wata gasu nan dai duk kowace tana da irin tsarin gudanar da shugabancinta wata manufarta shine ta yaƙi talauci kai tsaye wata manufarta ita ce shine ta ga ta samar da kyakkyawan yanayi yin gadoji yin hanyoyi wata manufarta ta ga ta samar da harkokin kirkire-kirkiren ah, fasaha wata manufarta ta ga ta ɗaga darajar ƙasa a harkokin tattalin arziki a duniya da makamantansu wannan manufar da tsarin shi yake sa duk wani mutum wanda yake ganin ga bangaren da ya fi karkatuwa shi ma ya shiga cikin wannan jam'iyya to amma idan ka duba ka gani yanzu a tsarin siyasar mu da yawa daga ciki ma in ka tambaye su menene kudure-kuduren jam'iyyun su kawai dai sun shiga ne ba su taba kar samun lokacin kansu ba har da wayanda ma wasu suke kan mulki wani zaka ga ya zama gwamna wani dan majalisar jiha wani tarayya wani shugaban karamar hukuma wani kansila wani ma har ya kai matakin sanata bai taɓa zama ya karanta meye manufofin jam'iyyarsa ba ko kuma ƙudurinta ko kuma dalilin kafata wannan shi yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ita kanta jam'iyyar ba ta da tasiri a idan al'umma wanda a tsarin siyasa na ci gaba za ka ga ita jam'iyya ka'ida ma ita ke tsinto ɗan takara wanda tabbatar da ingancinsa a cikin al'umma ta tsayar da shi takara ba tare da ya kashe ko sisi ba to kaga a wannan dama idan ya samu mulki dole zai bi tsari da dokoki na wannan tsari ko kuma manufa na wannan jam'iyya kuma wasu za ga constitution din wasu jam'iyyar ma za ka ga an rubuta babu dama idan mutum ya shiga ma wannan jam'iyya ya fita ba tare da wani kwakwaran dalili ba so mafi akasarin 'yan siyasar da muke da su a wannan ƙasa tamu suna shiga jam'iyya ne saboda kasuwancin a wasu za ka ga sun shiga da manufa mai kyau ta san ganin cewa sun tallafa wa rayuwa al'umma wasu kuma sun mai da abin kamar kasuwanci ne za su zo da kudaden su su zuba lokacin da za a tsaye da 'yan takarkaru ko da da wayanda suka fi su cancanta ko ba a da su ba dole za a ɗauki wannan kujera a basu saboda ganin cewa sun zo da kudaden su so an mai da ita kanta wato ainihin jam'iyyar kasuwa ce ko kuma wani harkar zuba ka dauka ko adashi so wani daga cikin dalilin da yasa su kansu jam'iyyun suka rage kima a hannun waɗanda suke kan mulki wanda a ka'ida za ka ga yan jam'iyya ko shugabannin jam'iyya baka isa ba don kana gwamna ko shugaban ƙasa ko makamancinsa a da su je wajen ka domin bukata sai dai kai a matsayinka na shugaba wanda su suka yi ka ta sanadiyar suka zama ka zo wajen sun kana da bukata sai dai ko kuma a matsayinka na shugaba dole za su mutunta ka in ka neme su ko makamancin haka. Waɗansu 'yan siyasa kenan da bayanan dalilan da suke sauya jam'iyya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiya_trust da kuma tatira.com slash aminiya_trust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Tunin Radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Madalla Batun sauya shekar da 'yan siyasa ke yi ne abin da shirin namu ne ya mayar da hankali a kai. kungiyar da 'yan siyasa suka bayyana dalilan da suke sauya jam'iyya lokaci bayan lokaci. Wane tasiri dokar tilasta wa duk wanda ya sauya sheka bayan ya ci zaɓe ya sauka daga kan kujerarsa za ta yi ga siyasar Najeriya? Sunana Profesa Kamilu Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Na, to gaskiya wannan doka idan har aka same ta aka ta zama doka ko wannan kudiri idan har ya zama doka a zai yi babban tasiri ga harkar siyasar najeriya domin ɗaya daga cikin abin da yake ba da matsala a siyasar najeriya shine wato canza sheƙa da zaɓaɓɓu suke yi a zaɓi mutum a kan doron wata jam'iyya a kuma yana kan wannan sai ya koma wata jam'iyya musamman jam'iyyar da take da mulki waɗanda suke wannan canza sheka ba suna yi ba ne domin kyautata tsarin kawai suna yi ne don cimma burinsu da gajiyarsu za ka ga yawanci suna da wata matsala domin suna so su tsira da kar a musu ko hukunta su ko a musu wani abu dai sai su koma ga jam'iyya mai mulki don su samu tsira to kuma wannan yana taimakawa ko yana haddasa rigingimu na siyasa a cikin majalisa za ka ga ana ta dambace-dambace sannan kuma a waje wannan yana kawo tashe-tashen hankali ga wa'anda suka zaɓa da gaba dai ta tashi a siyasar banga sannan kuma wannan yana sa su wa'anda suka zaɓa tsarin demokuraɗiyya ya ƙi biya masa bukata domin yana biyan bukatar su zaɓaɓɓun ne. To don haka muddin aka wannan doka aka ta zama doka to zai kawo ƙarshen wannan. Sannan kuma na biyu zai kawo ƙarshen wato shari'a da ake ta yi kaga kotuna masu hukunci masu iko iri ɗaya. Wannan ta ce abin bai yi daidai ba ta soke shi waccan kuma ta ce ya yi daidai don haka zai tsarkake tsarin tafiya. Akwai doka da take cikin kundin tsarin mulkin Najeriya da take cewa mutum na iya canza jam'iyya idan akwai hatsaniya a cikin jam'iyyar. To kenan wannan doka ita ma aka yi ta za su rika cin karo da waccan kenan ko kuma akwai yiwa a soke ɗaya daga ciki. Na'am. To, eh, na farko dai eh, za su ci karo da juna domin da gangan ake kirkirar rigingimu a cikin jam'iyya don mutane su fita. Eh, kamar yadda muka gani lokacin da aka so a fita wasu su fita daga pdp su koma apc sai suka kawo rikirkice-rikirkice a cikinta har suka kirkiri wani bangare da suka kirawo shi sabuwar pdp domin su kauce wannan doka don haka dai idan har ana son ita dokar da za a yi yanzu ta zamanto ba ta ci karo da waccan ba to wannan ɓangare na tsarin mulki sai shi ma an mai gyara wanda majalisa tana da hurumin ta yi gyara a kai har abin ka'idojin da ake na da za a gyara shi har a zo a sa min hannu ya zama doka amma idan ba haka suka yi ba a kawai ce an hana ne to tsuguna ba ta shi ba ta kare ba daga ƙarshe 'yan siyasa mu don biyan buƙatar kansu za su ringa ƙirƙirar rigingimu a cikin jam'iyyunsu don kawai su samu hujja da goyon baya na doka inda za su ce sun koma wata jam'iyyar. To, Prof, wannan doka idan ta samu sahalewa kana ganin za ta hana 'yan siyasan mu sauya sheka. kwarai eh, da gaske ai rashin doka ne sa ake ta wannan canje-canje saboda a daman yanzu ba ma siyasa ta aƙida siyasar kai ake kuma siyasar kuɗi don haka kowa zai iya ɓallewa ya koma inda ya ga bukatunsu za su biya to idan aka yi dokar wannan zai hana wannan tsallake-tsallake ko canza sheka kuma zai hana rigingimu cikin jam'iyya kuma zai taimakawa masu kansu jam'iyyun a samu abin da ake cewa ɗa'ar cikin gida ta jam'iyya ma'ana shine jam'iyya ta zama ta fi duk ƙarfin wani ɗanta amma a yanzu yadda yake za ka ga kawai sanda mutum yake ɗan jam'iyya yana neman takara ne idan ya ci sai ya zama shine uban jam'iyyar ma sai yan i da ita to in aka samu wannan doka za ka ga ta karfafa tsarin eh, demokradiyyar cikin gida a jam'iyyu za kuma ta karfafa isu kansu jam'iyyu kuma za ta rike wa'annan fitintunu da ake fama da su saboda canje-canjen sheka da ake samu. Wani alfanu biyayya ga jam'iyya yake da shi a harkar siyasa? To, yana da babban alfanu domin a tsarin mulkinmu dai na farko babu wanda za a zaɓa sai a doron jam'iyya. Ma'ana ba mu da ɗan takara na jeka da halinka wanda za a ce independent candidate. Wato sai dole sai ta kan jam'iyya. To idan babu eh, eh, ɗa'ar cikin jam'iyya wannan duk abin kawai an yi dodori dori domin mutane kamar yadda na ce za su mai da jam'iyya kamar kulob ne kawai mutum ya zo ya shiga a domin biyan bukatarsa idan bukatunsa ba su biya ba a wannan jam'iyya gobe sai ya tattara kayansa ya koma cikin wata jam'iyya to amma idan da wannan dokar zai sa wannan da'a duk mutane da suka shiga jam'iyya za su je a matsayin 'ya'yanta ne kuma jam'iyya za ta zamanto tana da tasiri akan kan su 'ya'yanta sannan kuma za su je da niyyar cewa ƙudurce-ƙudurce da tsare-tsaren na jam'iyya in an zaɓe shi za su aiwatar ba sun je kawai su aiwatar da abin da su suka ga dama ba ne ma'ana dai wannan tsari na ɗa'ar jam'iyya zai taimaka wa tsarinmu na demokaradiyya ya mai da siyasa ta koma kan siyasar akida maimakon siyasar kuɗi da ta Ubangida. To madalla an gaida Farfesa Kamil Sani Fage na sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.